صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والخلفاء العاملين ورحمة الأرواح المجتهدين ومؤلفيهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين والأمين 七个那个中国计的管理局嘛，所以现在那个出来了，什么什么，什么什么，现在都很我现在在有些，啊，里都是人家老大。我就是在乌鲁木还有小黄山也是，还有黄山的菊花，还有西湖，还有西湖啊。 babu shakka muna cikin karatun tafsirin alƙur'ani mai girma kuma mun fara da kuma shafiyar Maryam yau muna ishirin da hudu wata Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin kaya da dubu wanda ya daidai da dubu da shekara Wọ́n tó kó lọ sí ẹ̀rẹ̀ kí tẹ́ àgbẹ̀ ìgbà ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ẹ̀rẹ́ ẹ̀rẹ́ ẹ̀rẹ́ ẹ̀rẹ́ ẹ̀rẹ́ ẹ̀rẹ́ ẹ̀rẹ́ ẹ̀rẹ́ ẹ̀rẹ́ ẹ̀rẹ́ ẹ̀rẹ́ ẹ̀rẹ́ ẹ̀rẹ́ duniya ba mu manta da ake da suwa ke karanta ba shi ne bagiran yadda suke karanta wa da aka ba da taka kuma yi da wadda sun kafi ga wani fata da ake ya ba su ma a wada ba ta ala alaƙi tura da ziyara ne da bakiriya sannan ala ya kudo ta ma'ana ya biyo akan kisa haihuwar yaya albadaniya da mariya yadda ba ihe ma saboda kulluwarsu kokar daga dama iya aka ba ta ji hada imana an na mara haɗa kariya ne an harki al'ada ita ba da biyu da maryam a mara mu'arafa abin da zakariya ya gani na ketawa al'ada a cikin renon da Maryam wanda shi ya soke shi a kan masu a limanta. Wa ana yaya kuma annabi ya zo da shi kai na dingin Allah. Abin tabbatarwa na da kalmar illa an da duk ruhu hunaka sai ya kuma mutane da tsarin da ruhu da iya don bayyana wa iko da umarni وذكره هنا أمر الإيمان لإرحال الشرك في بلد الولد don bayyana da hikima a kan neman ɗa da adam rini don kasawa ne wadda wa da sassi yawan na tsohon magada wallahu na kawo allah ya tsarka kamfani da wani kara da ala ala wadda sassi su ko amara cikin zari cikin zarin ƙwani maryam a bari a bari maryam a saba izin saba da lokacin da wani mutum ce inan saba da lokacin da mutum ce nan an haɗe haɗe mutanen da mutanen da suke tafiya ne wajen zama كذا في مقال نار المجلس نار الشرك لله لا يكفي كذا تقول ولا غير كذا

juma ranar suka faɗa يكون لا أعاب لك يوم المعك ولك أني أعاب يوم المعك يوم المعك غلام يوم ذكيا ويتأتي في ثبوت أنامنا وقرأ أني أعاب ولكن جبريل عليه السلام عليه السلام يقول توصل سوى ما يقول ما ينعي أما لي ولا نبي فسوق يكفى فقال أوضع قالت يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بقيا فإذا من أعراض الأعراض وشاء على الأعراض قالت ana ya kuru ne wani kurawa ya ya ɗaya da zama gari da yaro jinjiri wannan ya mutu ya bar mutum mai shahe da su ta zaune da aure kuma wani abu wasu da ban zama na shi abubuwan da ta sa a zama da abu nuna ko ya aure ko ba da hanyar ba ko kura ba ne ya zama yawa to shi ba wani ko shi ya ce ne قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا magana ke damu da an riga an قال الأمر كذلك الأمر هو تبحك لا يجلس ولا مني نحن نتساعد الغريب من غير أيوة كلام أنا أبغى أقول لك باب وانا أولي باب وانا الله يبارك حاجة كما يقول أنا لك قال ربنا أولي kuma ko a rai a yin Allah ya ce da sauƙi na ka da an iya baka da a mai jirgin jirgin shi kuka da umarni na jirgin shi wata hanyar jirgin wata hanyar jirgin jirgin wani kawai ma su jira shi ma'anar illa don kan yi wasu kan zuwa inda an ka amata da ma'ana da illa an ga yare kanka Allah ya ce haka ubangiji wannan gare ka muna mai sauki jibril ya kusa a cikin keken aljihu ligai sai ya kasance gari kuma wannan na Allah zai ba shi wanda na da Allah don mutum ya ce ayatan wata alama da ya rubuta alama da wata aka yi kuma wani lokaci wani muna yawa wa a matsayin na kuma shi annabi za a kausa yana jinka yana daga gare mu liman amara ne wani imani wa kana al-qura ba da alaihi ba mana fadar hankali amara masaliya amara yana ga aka rai da ku a kai aka rai a gawo dan ni ilmi ya tirbanna ولما جبريل في ذلك جبريل يا رب أسمع في وجهك فأنا سيدتي حملت مثل هذه الشيء مصور ما لي معصوم يوم كان هو وجه قلت له فحملته فانتبذت به مكانا ta yi ciki da shi mata ba ta yi ta kana a ta yi san da ciki ma ta da wata ne ba ila na alira ga maryam mu wanda aka rubuta da kai da tun da anta amma ba shi da gona yankiya amma fara rana ya kai kamar rana to zai mu da فأجاءها المخاض جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا وكنت نسيا منسيا هذا كوي بعد يا خليلة فأجاء المخاض سيئي ناقدا تم بكينا alja'a na rabu da kan wata da ita wata urula da ciwon haihuwa kawai karbo da ila jirgi na nan zuwa wani kutuwar da biyu wani an shakka kai ne sannan kai da aka yi kuma da biyu ba kushi ga gangan da ke da biyu tsaye ga kai an shakka kutuwar da biyu na kushi na ko da kamar da ita ta ce mai cikin da biyu wanda ta haka ne a yau ta samu kai ne ta jingira ba ba wanda ta kai jama'a ba ta kuwa wal'amu wanda ta wurin walwala da misali da ɗaukaci da tsoron da haihuwa duk sha'awa maryam ga ta da ta kuma zai kuma ganin ba da ta ko ganin ka da zuwa ta da ɗaukar ciki da haihuwa da da naƙuda da haihuwa duk shi da mawa o kalabin ya sani ya rai kai gona mitu da na mutu saboda haza da ba ni wani azaba wa kuntu ya zama wani sai matar ta masu yana neman jiwa shai a matsarukan da za a ga abin bari la yi wa ba ta yi wa ba ta ba a wani ya ce wa la ga wannan ga dai na mutu. Nisa sai ya mara ne wa zama kana ولا أبو تشي أبنا دي إذا ما هو يا الله وما الله وأما ما يراك أنا يا ولا ولا مين يقول لي أنا لا يتعود to lokacin da kana wannan da ذكر يمين وقرئ بالفتح أن كرنتها بفتحة فناداها من sai kira da wannan da aka kashe da wannan ai alwani ne kita ko kita dan da ana kita alaihi salam da an ga asfala ne har da aka rage ina ma ba ina ma wani ko ina ai shi ina ka ci na amma da Allah kuma bari ganin kusa da yake ba mu ruwa har da Allah ya mutu kai Allah ya ce kuma ma kan na hawa ne ko mun ruwa ha da dai a ruwa ne yake ba ruwa nan ma ma ai wanda ba da shi ruwa ruwa ko وردي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رقبا تساقط عليك رقبا جليا أنا إذا السلام وردي إليك بجذع النخلة فعليا بالله قلت رجل سكينة أول باب ذلك إذا ساقت إذا جيب لا يتفعل زم الساعة في الدين وبكرة عبد الساعين وقول بك ساعة سكينة وقول بك سكينة فلا ما قوى عليك غير يوم رضط نبيه والذي يا رجل تميلا جميع أدلة مرحبا إن الله ذاك الكراك إلا تجيب يتبقون فكلي واشربي وقلي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي lè gbé hudu a nan ba abin da ke sa wannan ra'inar naƙuda to ba abin da ya yi ga wannan mai naƙuda a fata idan haihuwa mila hudu da ɗani ba kuma bayanin kake irin da ya kawo ma'ana Allah shi ruwa. Wa nan wannan shi ne وأنا إذا عليه السلام زيت المعين يسعى تتعلق عن آلي عن حيوي تايوان ساعة وإنسان يجبكم إجاهم وأن تشكرين وإما في استقام النور إن تأتي فيما الزائدة شرع يعني إذا في جميل خذ الولي ملاوة فيه وعلمه أن أن شاء أن شاء ملاوة فيه كان أن تأتي فيه هذا ما نحن وقول إياه حركتها على الرأي وقول سرق إياه يا وزير ليش ما تأكلت الأشياء إذا جي قديم الفكر تقول على الآية يسأل المحاضر يقبل الآية كمان إذا يشوف إخوانه مدوم مدوم بقى يقبل الآية كمان وقولي بسيبني إني نظرت إلى أواني قوم أخذ من الرمائي طبعا الإنسان الكافر إلى أن تلاقوا المرأة إلى أن تلاقوا وغير من يشاء أن تلاقوا إذا لي زمني ولو تلي اليوم اليوم أنا أنا وتجنن نبأ كان بعد أنت أول نبأ يوسف

kuma za ka zama ba mai zama da idan ya da zama wanda ka abu ya zama da kuma sai an yi magana cewa ai bai ci da ba kamar yadda yake wanda ya alwashi da yi a zuwa ɗakin Allah ilo ya ce na yi alwashi zuwa ɗakin Allah wanda ya rubuta iya shi har a ɗakin mutawa ba kuma haka ba amma tsohon su lazumi na da azumi sun biya a washi amma ba shi da hana ake azumi ne da baki ɗaya ba da bari magana ba فأتت به قومها تحمله قالوا يا إلى نفسك تيجي وأن يضرع فأخذ لي طبعا إلى من يحاول ولا أنسى كذلك سبحان الله وسلطان مريم يوضع على أبدا أي إلا تنعي ومثلا ثم بعدها هذا وضعه قالوا يا مريم ya samu gani haka da ɗaya ciki sai a wata sai ya zo da abu wanda a ina ciki sai ya zo da wani idan ƙarya a liman babba a yi kuma da wani zai yi kuma na zai ga kuma ina ne na cikin shi da an na kira ibada da ta na na kira wa Maryam ya ke yar uwan Harun. Harun ba wanda a ba. game da wala duniya wala duniya wai abun an ce wata suka haru domin yan uwa ne da wani rafa haka ce a ba shi aka bi wannan harun kuwa rajul salih wani mutum na da kirki don haka ita gogarman da mutum da kirki sai suka ce ai ya da ni haka ya wanda ya kama da harun domin kamun kai sai suka zo na kamun kai mun san ya kama mun san ba mutum ya fara kuma kara abu su ba su ko wani ma hukun suna ai ba ne ko ma ba shi wa ma kara kuma su ya ko wani ma ba shi zai kuma wani ayi da ka da ka kama ke dai mun san ki da kamun kai babanki ba mutumin banza ba uwarki ba mutumin banza ba to kuma ayi da ka da na ki samu wannan بنت مريم أنا تابع أبن رايا في يوني دا أنسى ممحي جنسا بعد وانا تبعها نرام بجواي هو أمامان إذا أنسى ممحي جنسا إذا ما ترى أولي جنسي يجب أمامان إذا أريد الله وأريد الله الله وأريد فمن كيف تتبعي ولكن أسمع أو تشير به أنت حاول أن تتبع عن الله فكان مريم وعمر شكاره لا مدى لشيئا إلى أول أو تظن أن هذا سيدنا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشار لهم لمن يمتلك الشيء يريد إليه سوى كان أم kashe musu إذا ni ne kawai da muka Allah ya san ma'aiki na ba mutum ba ba Allah ya san ma'aiki na ba mutum ba ba amma shi ko na ba bayani ba na amma ba ka shi ya ba ya wa hada yi wannan yana nuni ala annahu huwa alladhi kallama ahadal rasul wanda ya nuna a nan shi sarki ne wa da kuwar lokacin da aka yi shi dole da tashi wani magana ce ƙalu ya zo ka kewa yi guda wani mutum da shi wani sai wani kalli wa yaran magana da man ka da wanda an sama an rubuta da aka sama a cikin duniya shari'a yana yawo ya za mu yi magana da yaro cikin wuya a kan lebo rankan da aka ba jariri ko ban da aka jariri na hari ta gabo cikin wuya ya za mu yi magana da yana cikin wuya yaron an da yawa yau zai mu magana shi. Yanzu ba su magana shi shi ne a bayarwa. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وذكر ماذا؟ ماذا يا رسول الله wanda gudun da biyu wanda gudun da biyu ina gudun da biyu ni gudun da biyu التي لا تجري الغلامية وعلى يجب أن كان لذلك أن لا يابان لله إلى إنسنا ذلك أراك فروة لله أن لا يابان لله مريم على يدوك فيها كرامة فيها كرامة يكفي واجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما حيا وأني وعدا وأن لا يقرياني mai albarka mutum wanda yake mai amfani da mutane bayan ma ko duk inda ya samu na fa'an da na amfani da mutane Allah ya san ya haka shiraran ba da labari ma su da rubi da da ai da aka rubuta ya shi da ran ma wal ma fi ma'ana mutane wa wa zalimu Allah ya yi mu ne da fara والبتاء يا أمسي لي البتاء أماني ما نمر يا مبتدئ إلى مدري ما صوري كما وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا أما يا بني من الأسنان والمنيا سوءا لتعليم وعذاب ولن يجعل جبارا الله يسمى لمكان بيسا متعاظما لكلمة شكيا ولا أمر بأرض الله عاصيا لربي جماعة هم على الجبار الجبار الذي لا يعلم عليه حق الأرض الله أكبر wanda da gani ba wani mai dama da shi da ba ya haka kake to kai in ba haka kake ba kai kana haka ne ya kace mutum da ya duniya ba wanda ya ba ya shi ba ba ka dana da kai da duniya ko ba wanda ya أي أشياء ولا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أول وانا جوائز جوائز كثيرة أنا بيسا عليه السلام يكشي والسلام عليكم kuma amincin Allah ya ya tabbata min Allah ya Allah alaihi yau wani tsara da aka yi an da tabbata ni wa yau ma amu tsara da mu wa yau ma afa ya ranar da aka yi da da annabi ya alaihi salam da annabi isa alaihi salam suna da annuwa ba su suna da amintuwa a ranar da suke kawo suna da amintuwa a ranar da suna biya Allah ya yi ya domin ɗan adam ranar da zo duniya ranar da ya da ya ɗan adam wanda ya ba duniya aka zo aka yi buɗe shi kowa ya wace. Allah ya ranar da ya da ya يا أخي من القيامة ويوم الحشر أقرب من قبل ذلك لنا على كل الناس ورفع كل صالح نعمتها وسيئة بالنار لكن أنا سبب يا أكلنا قالوا الحمد لله الشيء ونفس آية الرسول على نفسه لو أن الجنان يجلوه يا أبو ما يجلوه في الخزنة يوم أبتي يدري لما عليه الأول ولا أنه أكبر أنه ولا يمكنه الله توحي وشيبه ذلك عندهم مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان da masu saurare da masu ji da masu karatawa ana ganin da su ذلك كتاب الميت وانا مجيز كتاب الميت مجالي كتاب الله وانا مجيز كتاب الميت قول الحق فيستطيع بالنفس التسليم والمعنى القول الحق في كلام من جواب القول مكتب اي قول ابن حجر هذا الذكر الصوت dan san samun yawan ke shakka من الجيريا لكك على الحكومة هو نفاق الإسراء حيث قال ويعظم فيه إن إذا من الله سبحان الله وفي كان ويعظم نعمة ثم ولا كما ولا كما يقول اليهود إنه من نزول النجاة سورة هود سورة zargin Allah da kita ko suna iblis wani ɗan yi so na jarina shi ma abu maryam ɗan koko maryama Allah zai kana ba a wani da tare da ita ya zama da wasu ne ilmokrasi Allah zai yurgata wanda an dama da jawar faɗo shi ne zai yi ba a yi zama na hada da wani ba ba a kan shi ba da suka ga damar hada ɗaya a shekaru ba da wanda ya yi ba da wasu na hada ai ni kuma da aka kuma da zuwa shi na ya shi a nan ya sa ɗan ba ɗan Allah na ba bawan Allah na amma sai Allah ya ce ما كان لله أن يتخذ من فإنما يقول له كن فيقول ما كان لله أن يتخذ ولد بيجيب الله باقي سبحانه فجأة الرحمن تنزيها له أبدا أبدا يا أشهد والوالد ذا أمر إذا الله يهدي وقد أمر أي أراد كيف أن يكون الغاية إنما يقول الله لا سواه يقول له فيكون زي ذلك والرب الذي هو هو بكرة بجد تأديب العلم من ذلك تكتين أبدا ألا ينزل به له سيكون قلبه من كيف كان ذلك وكيف كان قول الإنسان قوله daga cikin cikin magana na isa ga abin da annabi isa alaihi salam ya ce وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وإن الله لم يكن ربي شيئا بل إلى ربه ومن يدعو فأعبدوه لا من يدعو يعني وبكذا نعمل دليل قل في دليل ما قل لهم إلا ما أردني أن يقولوا الله ويورد هذا المذكور سواء وانا على أمر شيء يقول دليل أن يعود في ماليزيا مؤدي إلى سنة الباب وعلى هذا الكلام أما قبله كلام يعني كذا لو أن أقرأ على هذا الألوان لأن أولا don wani ruka da wuta bai ala da wuri farko ya wani ala da kuma da wani wasani kare da wuri nasa na biyu yana cikin zane hala a yaƙi hala a yawan yawa yi bayan haka bai da bayan da kuma bayan ki abin da ake yi ka ta kuma da kwanan siyasi wa kawai ala ne da mutum ya ce فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم وعدو أرقى الأنجل لذلك تتبع كما كان على الكتاب أسوأ أولي سوريا سؤال الجمهورية على الكتاب إنه لا يستطيع أنا أي Makaniya sun ji shi an ɗaukuru. Allah, Allah, Maryamu, Allah, ita Allah. Arifar zuwa. Yaƙubiya sun zo su ke ruwa ba. Annabi ta shi ne Allah. Shi awa da azabar yi. Allah ya ce masa da azabar. Kun yi su ba a nan da kan shi an ba. Fiza. A wani lulani ina nan. aw da ya mamu abu ko ana da hada Allah aw ta da ba da wata kurkuna ka da ya kufiya zuwa ya kufiya kuma da magana kuma shi huwa ta'ala wa huwa Allah ta'ala alayhi alladhi ta'ala ta'ala habana yaji ila zuwa ba ya ya ma ma ayo da ya wa ma da yake ma ba da ثم في ذلك كان يتكلم هذه النفس وقال مسؤولي يقول الشافعي اه هو حلو لا تعالى وقال إسرائيل إسرائيل في قلوب النصارى تأخذ النصارى هو قال إسرائيل في يهود الله إله أمه إله الله الله مريم الله تعالى وقال المسلمون كثير من المسلمين الذين كانوا على ما يقول أحد هو عبد الله ورسوله باوع الله نعم الله وكلمة كلمة على وكان يكون رئيس من عقبة هو اللي قبل الجواب من عقبة على كل حمد وكان الرسول يحكي وصار الرسول فهو أعظم الأمور يا كفاية ذكر على كلمة على بيان كفاية الذين كفروا برضو بكامل دماغ idan alkiyama ta tsaya akwai azaba mai kauri أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أسمع بهم ما ماكن أبين الجيس وأبصر بهم فالورد وما كان عليها يلورد فيك تعالى بالجمع على ما أسمعهم يجد وما أبصرهم يجد بسوا يوم يعلمون رانك لا قوة الآخرة والله أقول أجزاء كثيرة لكن الظالم المزيد الظالم لا يشوف أمر الظالم وأمر الله ولكنهم اليوم يوم إبلاس الدنيا في بلاد سلاح في قاعدة بين بينانية بين بينانية سمو سنبورج أنت ما إلى إلى نفسها وأعلم ثم تفسي أنت ما إلى إلى نفسها أي إعجب بك منها إلا أماكن الإسلام هذا في تبعين وأخذائي الآن بعد أن كانوا بنا ثم مويا إلا أن يرى هذا الآن يرى هذا يزدوك لديه bayan da duniya sun kuma ke su maka shi Allah Allah gana da mu to ci gaba وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون القيامة ترى رسولا على شيبتها يوم الحسرة وأذرهم كفورة تسوى أقول يا محمد الكفار يا أنك محمد كفورة تكافرين يوم نحن المكان ويوم كاملنا يا ملك ولا أي أي يقول والله ليش جانا ليش جانا على ذلك الإنسان في الدنيا uku wanda duniya bai zauna da ya kyautata ba ya yi abin kwarai don gobe zai ci biya da sai ya yi abin kwarai in so ya ramu lokacin da aka kunta da abar shi ne ya azaba da azaba wawan bai guda sun cikin duniya ni ka bai suna cikin rakana an wawan da yin karfa su yi ma ne biyu su. Tuhi da إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إنا نحن الله يجب كيفتي إنا نحن لذي هو نرث الأرض muke gane kasa wa hana ne a abin da ke tsakanin tsakanin fara na da wasan da yi mu da su ba wasan da yi ta وغير الوجود كذلك على العذاب هذا كذلك وكيف موعد جماعة كل أن تقبل السوى تقبل لا إله إلا هو محمد لا تمت على شيء شيء كما شيء كان بايعنا أو وإلى يقول كون أنه هو أكيد ولا غير ذلك ولا يجوز أن تنتهي تجمع إلى غيها وإياها sun waɗanda dawo a hukumi su dawo to ci إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر تعالى تعالى وغيره محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب القرآن Ibrahim labarin da Ibrahim Hawaru labarin sa Asha na Ibrahim Yawa mina da na rayuwa ne ada wa hamsa wata su da sana shekara ɗari da saba'in da biyar a nan Ibrahim da ke duniya. Allah, shi na shawa idan na ruba da su da yaran da gaskiya ba da su duk inda gaskiya da kai a Ibrahim da kai. Wa ɗin mamaki da biya na da ana alƙawari gari na kawai to kuma annabi alaihi salam ga shi ya rayu cikin duniya shekara ɗari da saba'in da ɗaya domin tsakanin yadda annabi adam shi annabi alaihi salam ina jin hula shida a kanin shi to sai ga mutiya إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وسليمان abin da ake so a ce ta yana da umarni da wanda ya gane shi kuma ɗaya ya yi shirya da wa'azi yana iya waruwa daga sama shi yun kasa daga uba kuwa yana iya waruwa daga na zuwa uba in uba ba a yanka da raburai ba shi ba mu zai tsari daga wani yau shekara ko a yana za a ga kuma mawai yanzu shi mai shekara tamanin idan yana da wanda ya tsaiwa ya riga shekara talatin da ya ko arba'in inda ta yi zai duniya na dukiya ba ya da tsaya da abu kuma ya yi ba da kashi ne yi da shi ko yi ko ko ya ce amma inda shirya na ya karɓar dokoki ba ba ta yi ka da abin da ya waya ne to su ka shi ko ko to shi ka ta kaba ko ka maka da ni da shawara ta yadda kana iya da ɗanka ya samu sai ka wani da ya samu na duniya Allah ya ana wata sai a ne ko ba ana yi in kana da wani abu ni ta ba ka ku da ku da awo to ko ko ya in tsara da abi lokacin da annabi wani wani da baban sa aza aza da kiyaye annabi wani alaihi salam ولو لم أقوم فقد به ما رجع abu ɗalibin amur da bi wa ta'awa da ku kanta zunuba ina amfani da shi an jana mai da dawo wani wallahi ma da abu da ta abu da ya amur da bi babban mazan wa ta'awa da azara kuma an ibrahim alaihi in san zunuba na amfani wanda ya yi annabin Allah wanda shi an yi da duniya ubangiji halaka لا أعلم أنا إبراهيم قال أبي وحدة يتير وبرد أعلم يا أبا يا بابا لا أعلم حيان الزابة ولا يؤمنهما وكان يقول الأسلام وبنى من أولهما إبراهيم عليه السلام يقول لك أقول ما لا يقول بابا كم يمكن أن تفعل بيتي ولا يقول لي كريم أوه wala yumin anka kuma bai wadatarwa gare ka la yaji ka bai bai bai na ne maka shi an komai min launi da da amfani da wannan rubutu baba wannan da ka fara ma wallahi ba shi ba su gani ba su da shi ba su gani aha ya abadi inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا بني يا بابا إني قد علينا للبيان والله يا أبو من تكشف أبا يا بني بابا كلمتين أنا بشيء كثرة عنا عليك عنا وجهك مدركي من الشمسية وقرب أجناء الشمس فأنا رفض رفض مبارك داود مبارك رفض مبارك نعم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا لا تعمل شيئا ثم لا تعمل شيئا تكتبون لا أدري إياه ولا أدري في بعض الأحناف تقول الله إن الشيطان كان عبيا للرحمة شيطان بالصلاة وأنا الله للرحمة في الإسلام يوم قبل فقد يجب أن يا أبتي يا inni azabu an yi masar azabu min rahman ni ina jin tsoron azaba shaƙi da rahman in lam tusuku da wasu dawa fatakuna wani yadda za ku yi taimako shi haji na tsira mai taimako waɗanda na jin gwama yawa ina da tsoron baba ana hana da ya kai shiga jikin har tsoron ba ɗin ko ba su idan wanda ya wani ya kai da karatu sani da da Ibrahim alaihi salam wa saba ya dira ta haka kira wannan magana alaka da sunan sunna nawo ya ba ya ba kuma ko karar rubuga ta karatu ya gwama ya da gaya ko da yawa warrinci da sauƙin awa da ƙaunar ya abu da jiyon alaƙin da hukum cewa ya abadi wanda ya nuna kurkurin so warra da wanda da ra'ayi ki gani a kan cikin karkatar da wanda Allah ya gaba na ba wanda shaɗin da shi da wani ke da ba zuwa gare da an nuna ba a ruwa wani domin ya farka da uwa farko alama ya jiru sun da ilimi wani alaman da daga hannu zai ibadar da suna da wuka kuma ka yawa za su yi ثم أمره بالاتباع لله إلى ففيه الإيمان أحسن الإيمان ثم رفع على على أن الآن شيئان ويبين لك يا أبدا يمرك تسير الشهداء شيئان غير ذلك أنا تقول من الآخر ثم أحكم كلام سنة يسيك وكلا بالوحيد الزاني لكي يسعى وشيوى هذا الإدام جبر جباتا على ما لا يبلغ إلى الإيمان بقوله إني أخاف ينسوا إلى أدعو الجنة وإنما فعل ذلك الأمور وقال ذلك الأمور يا أخي قول أنه أنا أقول أدعوة عدوة شديد سلامي سلامي جيد سلامي سلامي أنا من قاتل الجوش يترجع الله وأداء حق الأبوة وما يبان حق الحلوة هو وهو صورة نعمة الله للبرد الكينما من وجود البرد وثاني هذا أن الذي حاضر أن يجروا إذا كفتيا لابد أن يكون رقيقا بعد وعدهم الكيل مكان حتى يقول كلام هذا المكان إذا الذي أن لا يابا أن بعد وعدهم المكان عن الأول والرقيقا لكن لكن كونامبيا in ka ga sunna wa'azi da kwariya da kanta kanta ba mai na wala wala ba an nabe ma an shi magana hakikan wanda ke turabi ko yanzu daga wa'azi a kai wannan abin nan ya koyi ya ba ku ya ko ba ba ya ko an da to وكانت دعاء النصرة على كل عالم إذا أنت أقول الأمرة وإلى أبيه هؤلاء إذا لم يكن هو هو أقول كان قال أراغب أنت عن آلهتي يوبر ناش آه أراد ما أنت هذا يوسف كمان يوسف كذا كذا هو جاوا أبي هو كذا يا إبراهيم فكيف هذا هذا yanzu abubuwan da kawai da haka yanzu kai ke yamma kima ba to gaba ya maka ni ne da in lam ta ce wallahi ba ka ba alaka abu da ban kika wa da a da kuma kana أرض ملك أي الماء zan je ga bin da ta zuwa su aw da kana ko ko da magana a cikin lokaci ma ba a zuwa tsawata wa aduni ma ko kai ko mai koyi aw da ni yo ko lokaci ana da haka to al'ada kai ne shiryawa ba ne ba da sai ce ni qala salamun alayk sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya assalamu alaykum dan bayan mai to baba wato zama lafiya ne ni daga amma duk da haka su da gari ba har sai su raka bi zan yi dawo wani ina ka yi ka inda mun kana ni hasiya wani ina ya zama abin da duk ne ba wala ya ba ina hasiya ai ba ai ba mai yi bara ko ciwo ba ni ana ba har wa fa an yi ba ni ka ba ni ya to ne

عنه ربي عسى ألا أكون بدعاء عسى ألا أكون بدعاء رب شقيا وآمنت بإبراهيم وما تقول عليكم بقول عمامين الله تعالى وحرقوا عليكم الله تعالى أكون يعني الله ya رب وزرنا تنسي ويرغو ويرغو ويرغو jiki da sauran da ya zama da ƙarfi a bai da sauran da kuwa sai ba ni na da ni kam zan zo da wani فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله

sun ba ka gina ne ba ka zama shi kai ana ƙarin ne هذا من أبي قبل يجرى ذكر المعقولة بالكعبة إذا لله الآن وقبل لو كانوا كبيرات يمشي يجيادوا يا نفسي ما نسيتي الكواس إنه بيا هذا متواجد ويقوم ويقوم kulla kowane hidima ce an ba shi ɗa sannan a ba shi ɗiga domin a daga yaƙuba ɗan annabi ta haka don haka a daga yaƙuba shi ka da ibrahima kulla kalma kowane hidima da allah ko kuma ya mai ba annabi allah shi ka da ibrahima to kuma ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا عليا ووهبنا له منك وبالقوة الكل يا رحمة يا أمات وجعلنا له نساء تلك عليها مؤمنيا وفاتي gaskiya karo wani a wadda wasu hoto a wasu ne yabo a hatar da ya kofi da ya ana da duk ake mai wadda an karo baya a addinin musulunci kowa yana yabon alifari kowa na yabon tsara kowa na yawa da ya kuwa ba ka samu wanda ke magana mai wuri zuwa gari wanda zai yi kasar ibrahim kenan ya ba ni ɗan kada ki da ibrahim ma abin da ruwansa kara kowa wani to sai na wata rani da ko an fara da ba da ainihin ba wajaba idan ya kuma ya wajaba da da shi da wani ya wani da ومثل ذي وعيه وأبيه يعني سبوك أنهما أخوين بكيوا إنسى ألف عيد وكما ذكر من الكلمة يوجد الدين الصالح نام على الأرض وقال ابن الرفاع وضوء الصلاة واضطرار الأرض الصالح وضوء يوعي بغير كريش كما الله يكشف واذكر في الكتاب موسى إنه كان وكان رسولا وكان رسولا نبيا واذكر كعبة موسى لا بال عليه فهم تفسير القرآن إنه كان النبي موسى عليه السلام بينما يا رسول الله فرفتشي مثل الله وهو يتبعها من أحلامها يا من من أجل annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare shi ne da bari da wani kana rabbuna annabi Musa manzon Allah ya annabi na وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هاي وقرا يا أخي. الله يسوعنا لنا ومن قراش. يسوع يا موسى. إني أنا الله الله شجع على موسى يبي رياض موسى ميني الله الله يعني بجانب الوجه اسمه جبل يقلبون kenan kuma a kayan da dama ba musa kai an da sai ana yi da musa a kan dama ana yi musa shi da a kamana lokacin da ne musa ya dawo wani mai da gaba da yana bayan an tsara shi biyan da أمرنا ورشي أبون قوى مطول أتجون أبو فرعانا الله يا قوى مطول يا كانا منادي أن يأتكانا كأن أكبره الله تعالى كلام الله يا دي أن الله كلام ووهبنا له من رحمتنا أراه هارون نبيا yawan haka ya daga haliman a faru dan uwan awu bada da awon bayani da biya annabin Allah shi ma awu halin da da wasu masu ne bin da wanda kyauta ijabar da su ali don tantawa da ruwa ne musa lokacin da Allah ya yi ya Allah a sa'ali mai karfa abin da a faru ma'auya da kyau wanda da shi wa kana a san da min a dai haru ya yi min halin musa ya arba'in da shiga amma kuma a da tumurati aka annabta daga bayan ya rota an sa ne bawo za a na kuma ya rota wato gaba da rubiri wala ta da ke ba ko ba da hali bal yasa shi ma ma ala ko a ayyuka wa ka rukuka a girma za su ila mai tafiya ta da wani kawashi ba za ku ɗan uwa su da shi na wani jin da Allah ma da irin wannan wani wasu wa kullun kai Abita, mai tambaya yake malam ga shi Allah ya kaddari rayuwar mu ta iso a cikin goma ga shi mata ramadan kuma su wannan kwanaki mutane suna ta a kan neman ganin da ya lafi tsada suna rayar da wannan garuruwa a kan yamare da suke yi su ko kusurar ta haji ita amma za ka samu wanda zai zo yi wannan sallah ta tahajjudi bayan an kare sallah ya koma gida ya bacci ni wannan mutum da zai tashi da lafiya a su ba. kuma in ma aiki da zai zai kai laifi bayan ya gani masu ke tono ofishin ma aikin da yake yi ke kafin yake wanda su shirya kan kuwa masu yin irin wannan aiki. A kallon hajji haga ba su na wuce. Wanda su yi wajibi. Sallar azuwa ne wa a cikin jari wajibi. Da mutum ya falaci sallar magriba cikin dare ya falaci sallar sha cikin dare ya falaci sallar asuba cikin dare to kamar ya tsaye da rigima amma idan mutum ya sallaci dare duka ya ta a dubu ya zo bai sa sallar asuba ba aikin mara ne wanda ya bar cikin ya ji shi suna yawan sulwa ƙoƙari kai ba wanda cewa ba da haka ba wanda faru ba kuma na ƙarshe na ramada na ba sun yaka kusurai da rikin zuwa yin an gari a halama sun zuwa da shi ne wanda sun tsara ya koyi abin nan bomba wa kwanta تتجاور عن المراكب تتجاور منهم المراكب الله يعني ما تتجي أو وجود الأول والمرتاح الثاني فقال في ركوعنا هو أقل ركعة أوسط ركعة أكثر قوة ظالمة ويشي ركوع الشيء يقول الله أبدا يريد القاعدة na samun rahama da biyan bukatu na zuwa zaya kuma da hakan in mutum ya zara da ka kuma alƙur'ani da dai in mutum da albarbarin abin da shafi ilimi ne yana in ya zara ya dị ko ya tsara shi kamar wanda sallallahu alaihi wasallam yana ma ya zaune kawai ya gomi Sama lah ni kaya ni. Bukan lah. Bukan. Posisi seorang. Apa in bai kaura ce da sallar Allah ta kai sai da fata da ni da kuma ta sallar wanda sallar ta cidan ya zo sallar Allah cidan abubuwan da ke a rai nan shin ko idan mai da kan mutane da rubuwan rubuwan kuma ka da zuwa da na ai an gaba shi ne a sai ka da zuwa nan to babu babu dole ne wannan ya sai ba ko da lafiya sai da wannan da kake da a abawai sai da rasha فتح الشيء مع بعض من ثلاث عن الإبارة ذاك يعني إذا ما كان أشخاص don da na kawo da ya ba kuma wannan da ya zan cikin na an kai da kai sai ba ita da ya tsaya tsaya ba wato sanar yana bin malamai au azumin sha'atar wata ala jama'a جعل من تلك الليالي يومها ما أود براءة هذا العقل أو قبل بالتباع للمتعب فلما لا وجهي أؤكد ذلك kusa da asuba wala ya zai yi bacci bacci wanda an bai shi na wani ba da ya zama abubuwa guda bakwai أو أرض على القرآن على السماء سواء يجي إلى بيته كيف هو كيف هو القرآن وتبقى عند النشاء أو شبه أو وصل يجب الآن إلى الربع ومتوين أبوه من دعوة لو أحوشه من قرآن kana kiwa ne na kiwa ka kuma yau ka ko da kana da ba ka ba ka shi na ko ko kuma to ya da taro gura mawai kun ji ban yau ki yau to awwalin da farai ko kuma rakana fara mana asuwa da yau ka ne wanda yi bai dai to ne tsara shi akwai gani da ko ka يا أبو يخطى يكفي كفارة الله عشان ليه وهو an guda masa rashin arziki da kashe sai da arziki ku shi da ya tafi ya ce kwarar da ya ku kwana na da abuwa shi yana da ya ma saboda haka wanda ya yi arziki da kaba ba idan abu ya ce yana ya yana ya fasa da ba misali kuma za a yi wani abu ne a tsoron gina ana birbirin duniya a ita ta kula a rai dama bai dama sai abu ne kuma ne na in dai lahira mutar da ta ce lokacin da lahira tana barci sai ba tana tsara da wuri duk lokacin da ya da ta suwa a Allah ko da aka Allah kai da yayi don Allah bayan wannan

وأنا على الأعياء أمور في الدنيا الدنيا بولا عليها يا ما إكرامة الدنيا إكرامية tambaya ta gashi a kuma kulawo mai tambaya na tambaya a kan zakatun fikir ita shi zakatun fikir dukkan mutum daya gwargwadon da mutu ne za a fitar masa ko ko mutu yake kuma mutu nan za a ni koya kuma za a kowanne wani guda sa'i guda a cikin samun sa'i mamu ana sa'i mamu ana shi ne mudu hudu arba a tamdaya da mudu mamu ana sallallahu idan ba mu wani mudu a samu kudu makaici wanda bai su kwarai ba kuma yi a nan ba suka hannu a yi haka kuma a su da jere ba kuma ba wani su ba in yayi haka na so wato zuwa gudu na tsari a kai na isi istisani na mudu eh, za a cika shi ne mai za a yi ba ne da dabi'a ne da dabi'a tsari a sa yi cikin ala'awo a nemo da abu ba a sharewa ba a yi ba a ɗora tsoro kakan da dabi'a ne za a cika shi suna da hannu za a yi in ba ka yi tana da awon da ihu da wani a da ana ko ba ana na Allah ke da masu akwai ɗan uwa da kan ko na kawai ba mai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انا نسالك ايمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وذكرا واسعا امين اللهم حدد إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت نعم. وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا من ليس كمثله شيء هو السميع البصير يا نعم المولى ويا نعم النصير ألا منى أبوك ما الذي ترددموا هنا أبوك الله سبحانه وتعالى كفاك على خير الله تبارك وتعالى كفي وإن أيك عليكين أتين أسين لا ننسى الله تبارك وتعالى تسير ذرأتك الله سبحانه وتعالى تسير shi ana kar ka baka da dubararsa Allah ka taimake shi ana ka haskaka masa yabi ana ka haskaka masa yabi ana ka tabbatar da dubararsa a cikin wannan addini na musulunci ana ka karbi rayuwar mu ɗaya muna musulmi Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka don girma ka dan za ka dan gudunar ka Allah ta bara ko ta Allah ta farka mu da zuwan Allah ta farka mu da zuwan mu da baki daya Allah ta farka mu da zuwan mu da baki daya Allah ta hada mu da lalatul qadari Allah ta hada mu da lalatul qadari Allah ta bara ko ta Allah ta sanya aljanna ce makoma Allah ta bara ko ta Allah ta sanya aljanna ce makoma Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon ka mu'assisi na wannan kungiya Sheikh Ismail Idris Zakariya Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta masa Allah ka kai haske a kabarin sa Allah ka kai haske a kabarin sa shi da malamin da tauhidi ya Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah tabaraka wa ta'ala gafarta masa da baki daya Allah ka sanya aljanna ce makoman su Allah ka sanya aljanna ce makoman su Allah ka gafarta ma uwayen mu Allah ka gafarta ma uwayen wanda suka tarbiyyatar da mu Allah ka gafarta musu wa'anda suka rasu Allah ka ji kansu da rahama wa'anda suka rasu Allah ka ji kansu يوسف رحمة وإن غيرها الله تبارك وتعالى عمر يوسف البركة الله تبارك وتعالى عمر يوسف البركة الله سبحانه وتعالى كثير يوسف المسلمين الله كثير يوسف المسلمين على رمى الله تبارك وتعالى ساكا مقتل الخير والذكراء عليك إلى شر ماذا الله تبارك وتعالى سير ما زول الأبائي لا تشهد كيما مرسل الجنة الله تأذر دار الشفاء الجنة الله تأذر دار الشفاء أن تكافر أمر ذنوبهم أن تكافر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين